Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه jama'a saurari assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Talata. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin jerin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Daga nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Didde wanda Tahir Amin zai gabatar. Bayansa sai shirin na muryar masu saurari wanda ya zo muku tare da Hassan Barka. Daga shi kuwa sai Muhammad Awal Kunya ya shigo Don gabatar da shirin na tarbiyyar iyali. Shirinmu na ƙarshe shine shirin na Afirka a yau, ai lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Radio Hausa BOH mai watsa shirye shiryen sa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma ashirin na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. haramtaccen ƙasar isra'ila tana shirin rusa gidajen wasu falasɗinawa a yammacin garin jenin ƙasar tunisia kuma jam'iyyar ennahda ta ce an ɗaukewa wani jigon jam'iyyar ɗaurin talala rasha da ukraine sun koma bakin tattaunawan sulhu a karo na uku yanzu kuma ga cikakkun labaran wata majiyar radiyon yahudawan isra'ila ya ba da sanarwar cewa gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila tana shirin rusa gidan Falasɗinawa guda biyu umar da kuma Gaith Jaradat da ke kudancin birnin jenin labarin ya kara da cewa a jiya ma dai sojojin yahudawan sun nufi unguwar silatul harithiya da ke yammacin garin jenin amma mayakan sarayal kudus sun tilasta masu komawa baya sojojin hamci kasar isra'ila sun kama gais da kuma shakikinsa umar 'yan shekaru 21 a duniya ne da kuma kawunsu sheikh muhammad yusuf jarrat a wani sumame da suka kai wa yankinsu silsilatul harithiya kimanin wata guda da ya gabata tare da zarginsu da hannu a wani harin da mayakan saraya kudus suka kai wa yahudawan ministocin kuɗi da kuma na harkokin wajen ƙasar jamus sun yi watsi da shawarar da wasu ƙawayensu na turai da kuma amurka suka fara bayarwa na a sanya wa ƙasar rasha takunkumi a fannin albarkatun man fetur ministan harkokin wajen ƙasar jamus anna lena bikebok ta ce wannan tunanin ba shi ne mafita ba kuma kada a yi tsammanin irin wannan matakin zai dakatar da tankokin yakin rasha a ƙasar ukraine sama da rabin iskar gas na ƙasar jamus na fitowa ne daga ƙasar rasha sannan kashi 42 cikin 100 na man fetur ɗinsu na fitowa daga ƙasar rasha ne rikicin na rasha da ukraine dai ya kara girgiza kasuwannin duniya musamman farashin man fetur zinari da kuma mummunar faduwar hannayen jari a yankin asiya jam'iyyar ennahda ta masu kishin addini a ƙasar tunisia ta ba da sanarwar cewa an wa Norodin Buhari ɗaurin talala da aka yi masa a jiya da yamma kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto majiyar jam'iyyar tana faɗar haka a shafinta na twitter har ila yau ma'aikatar hakokin cikin gida na ƙasar tunisia ta tabbatar da wannan labarin labarin ya ƙara da cewa gwamnatin shugaba kais sa'id ta yi wa buhari ɗaurin talala ne a cikin watan disamban da ya gabata saboda zargin cin hanci da rashawa banda buhaira dai akwai wasu 'yan siyasa da dama da suke tsare ko kuma wa'anda suke cikin ɗaurin talala tare da umarnin shugaba kais sa'id a cikin watan yulin da ya gabata ne dai shugaban ya kori majalisar dokokin ƙasar ta tunisia sannan ya kori firayim minista da ministocinsa har ila yau ya fara gabatar da sauye-sauye a harkokin gudanarwa na ƙasar ta tunisia masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wakilan kasashen rasha da kuma ukraine sun koma bakin tattaunawa na neman sulhu a jiya litinin a kan iyakar kasashen belarus da kuma poland wannan dai ita ce tattaunawa ta uku tsakanin bangarorin biyu tun lokacin da aka soma yaƙi a ukraine wanda ya shiga kwana na goma sha uku a yau kafin haka dai kasar ukraine ta ki amincewa da tayin rasha na kwashe fararen hula a yankunan da ake barin wuta gwamnatin ƙasar ukraine ta ce ba ta amince da shawarar da moscow ta gabatar ba na samar da hanyoyin jin kai domin fitar da fararen hula zuwa belarus da kuma rasha rundunar sojojin faransa a ƙasar mali ta sanar da labarin kashe wani shugaban mayakan 'yan ta'adda da ke ikirarin sunan jihadi a ƙasar mali sanarwar ta ce a halin yanzu dai yahiya juwaidi dan asalin ƙasar algeria da ake wa lakabi da abu ammar aljazairi wanda ko jigo ne mai tarihi a kungiyar alka'ida a yammacin maghrib a cikin daren ranar 25 zuwa 26 ga watan fabrairu da ya gabata a kimanin kilomita 100 daga arewacin birnin timbuktu a arewacin ƙasar ta mali faransa ta ce sojojinta sun so cafke yahiya njuwaidi sai dai turjiyar da ya nuna ya sa aka halaka shi aljazairi ya kasance na hannun daman shugaban kungiyar aqim abdulmarik drukdel wanda shi ma sojojin faransa suka halaka shi a ranar uku ga watan yuni shekara ta 2020 a shekara ta 2015 ne da aljazairi ya kasance shugaban akim a libya kafin daga bisani ya bulla a arewacin timbuktu a shekara ta 2019 a matsayin mai kula da harkokin kudi da kayayyakin kungiyoyin 'yan ta'adda a yankin ya kuma taka muhimmiyar rawa wajen wanzar da ayyukan ta'addanci a yammacin afirka wannan ya sa ake ganin mutuwar tasa babban koma baya ne ga ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi a yankin masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Shirinmu na gaba shine shirin na duniyar mu a yau tare da Tahir Amin. Duniyar mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirbu na duniyar mu a yau. shiri wanda yake kawo muku sharhi kan wani labari mai muhimmanci na abubuwan da ke faruwa a duniya. kamar makon da ya gabata a wannan makon ma rikicin ƙasar ukraine ne ko yakin da ake yi a ƙasar ukraine ne ya mamaye kanun labaran kafafen yada labarai da jaridu na duniya sai dai a cikin shirinmu na yanzu za mu dubi sabbin abubuwan da suka bayyana a cikin wannan makon wato a lokacin da yakin ya shiga kwana goma sha biyu da fara shi da farko ana ci gaba da yaƙi a yankuna daban-daban na ƙasa ta ukraine sannan 'yan gudun hijira kuma a miliyoyinsu suna ta kwarara zuwa kasashen da suke makwabtaka da ƙasar ta ukraine waɗanda suka hada da ƙasashen holland poland hungary slovakia romania belarus da kuma rasha majiyar majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da cewa ya zuwa yanzu mutane kimanin miliyan ɗaya da rabi ne suka bar ƙasar ta ukraine zuwa ƙasashe makwabta har ila yau wata bajiyar ƙasar rasha ta bada labarin cewa sojojinta sun dakatar da buɗe wuta a wasu garuruwan ƙasar ukraine daga ciki har da garin kiev babban birnin kasar don ba wa fararen hula damar ficewa banda kiev dai a kokarwar kharkiv mariupol da kuma sumi ma'aikatar harkokin wajen najeriya ta ba da sanarwar cewa an rutsa da wasu 'yan najeriya kimanin 300 a garin sumi sai kuma dangane da takunkuman tattalin arziki wanda gwamnatin ƙasar amurka da ƙawayenta na ƙasashen turai suke tunanin ɗorawa ƙasar rasha wato takunkumin hana sai da ɗanyen man fetur na ƙasar rasha irin wanda suka ɗorawa ƙasar iran a jiya lahadi ce dai sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken ya faɗa tashar talabijin ta nbc kan cewa halin yanzu suna cikin tattaunawa da ƙasashen turai don ganin an ƙaƙabawa a kasar rasha takunkuman sai da ɗanyen man fetur ga ƙasashen duniya daga ciki akwai batun dakatar da bututun mai suna north stream na ƙasar rasha wanda yake aika iskar gas daga kasar rasha zuwa kasashen na turai ta kasar jamus kasar jamus dai ta ba sanarwar dakatar da shirin fara amfani da iskar gas na bututun nord stream biyu na kasar rasha kasashen turai sun dogara da kasar ta rasha don samun iskar gas da kuma man fetur na kimani kashi 40 cikin 100 na bukatar su blinken yana tunanin hanyoyin da za a bi don samar da isasshen man fetur a kasuwannin duniya bayan sun ɗora wa ƙasar rasha takunkuman tattalin arziki tuni dai farashin ɗanyen man fetur ya kai dala ɗari da ashirin a kasuwannin duniya saboda wannan rikicin wanda kuma ya nuna idan sun aiwatar da shirin farashin man fetur ɗin zai kai fiye da yadda yake yanzu nesa ba kusa ba dangane da wannan shirin jaridan financial times ta ƙasar amurka ta bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka ta aike da tawagar manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar zuwa ƙasar venezuela irinta na farko tun shekara ta 2019 a lokacin da amurka ta zargi shugaba maduro na kasar venezuela da satar zaben shugaban kasa da aka gudanar a kasar inda ta dora mata takunkuman tattalin arziki da kuma rufe ofishin jakadancin amurka da ke birnin caracas babban birnin kasar wannan matakin da amurka ta dauka dai wani babban sauyi ne a tsarin siyasar ta na kasashen waje musamman kasar venezuela wacce take da arziki man fetur mai yawa har ila yau dangane da takunkuman sai da man fetur na kasar rasha gwamnatin kasar rasha ta buƙaci amurka ta ba da takardar amincewa a rubuce kan cewa ba za ta hana ta hulɗa da ƙasar iran idan an ɗora mata takunkuman tattalin arziki na hana sai da makamashi ba rasha ta buƙaci hakan ne kafin a kammala tattaunawan ɗaukewa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki da aka ɗora mata tun shekara ta 2018 rasha dai bangare ne babba a yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliya ƙasar iran wacce aka kulla a shekara ta 2018 biyar ta ce ba za ta goyi bayan duk yarjejeniyar da za a cimma a tattaunawar vienna da iran idan amurka ba ta yi mata wannan alkawalin ba amma a nashi bangaren sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya bayyana cewa bukatar kasar rasha bai da dangantaka da shirin nukiliya kasar iran don haka amurka ba za ta amince da wannan bukatar ba a wani bangaren kuma shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e rafael grossi ya zargi kasar rasha da shishigi cikin al'amuran cibiyar makamashin nukiliya ta kasar ukraine wanda yake a zaporizhia na samar da wutan lantarki grossi ya kara da cewa tun ranar juma'a da ta gabata ce dai sojojin rasha suka kwace iko da cibiyar makamashin nukiliya ta zaporizhia wanda ke cikin ƙasar ukraine kuma ta hana ma'aikatan hukumar iaea e shiga ko don gudanar da wasu gyare-gyare a ciki banda haka ta kashe wutar lantarki a cibiyar wanda ya hana hukumar sanya ido akan ayyukan nukiliya da ke faruwa a cikin cibiyar kasar rasha ta kwace iko da cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a kasashen turai ne kwanaki tara bayan shigar sojojinta a kasar ukraine babban sakatari ko kuma shugaban hukumar iaea e rafael grossi ya kara da cewa a halin yanzu kasar rasha ta rufe wasu kayakin aikinta a cibiyar sannan ma'aikatanta sai sun nemi izinin rasha kafin su gudanar da ayyuka a cibiyar duk da cewa suna samun wasu hotuna daga cibiyar amma ba su da kyau babu na'urar fax amma suna iya magana da ma'aikatansu ta wayar tarho ba wata matsala a nan ƙasar iran kuma jagoran junjun hali musulunci imam ayatollah said alil khamna'i ya bayyana takaicinsa da yakin da ke faruwa a ƙasar ukraine ya kuma tausaya mutanen kasar wanda suka fada cikin tarkon amurka da ƙawayenta na son faɗaɗa ƙungiyar tsaro ta nato a gabashin turai wanda sun kwana da sanin cewa ƙasar rasha ba za ta taɓa amincewa ba imam said alila khamna'i ya ƙara da cewa amurka ce ta samar da juyin juya hali da aka fi sani da juyin juya halin lemun zaƙi wanda ya kai ga samar da shugabanci irin wacce amurka take so a ƙasar ukraine wanda kuma a halin yanzu ya shigar da ƙasar cikin matsaloli da ƙasar rasha daga ƙarshe jagoran ya buƙaci a tsagaita buɗe wuta a ƙasa ta rasha sannan a walware matsalolin da ke ƙasashen biyu ta hanyar tattaunawa don miliyoyin mutane da suka bar ƙasar ba tare da shiri ba an sanya su cikin matsaloli wanda allah kaɗai ya san iyakarsu a wani ɓangare kuma shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa an ci gaba da tattaunawa dangane da farfaɗo da yarjejeniyar jcpoa da kuma ɗagewa iran takunkuman tattalin arziki a birnin vienna na ƙasar austria austria amma gwamnatinsa ba za ta yi wani abu tare da dogaro da abin da ke faruwa a vienna ba kuma abin da ke faruwa a vienna bai da dangantaka da rikicin da ke faruwa a ƙasar ukraine ma ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa gwamnatin kasar iran a shirye take da ta aike da jami'an bada agaji na red crescent zuwa kasar ukraine don ba da agajin gaggawa ga wa'anda aka rutsa da su a cikin kasar sai kuma dangane da taimakon da kasashen turai suke ba wa kasar ukraine ya a yakin da take fafatawa da kasar rasha inda sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya ce kasarsa za ta ba wa gwamnatin poland damar bawa ƙasar ukraine jiragen yakinta don amfani da su a yakin da take fafatawa da ƙasar rasha blinken wanda yake ƙasar moldovia a lokacin ya ƙara da cewa suna cikin tattaunawa da ƙawayensu na ƙungiyar nato don ganin ƙasashen ƙungiyar sun tallafa wa ukraine da jiragen yaƙi samfurin mig 29 sannan amurka kuma za ta ba da jiragen yaƙi samfurin f-16 ga ƙasar ta ukraine saboda yaƙin a halin yanzu dai sojojin rasha sun lalata kusan dukkanin jiragen yaƙin ƙasar ukraine da suke cikin ƙasar kafin yaƙin akalla jiragen yaƙi hamsin ne dai sojojin rasha suka lalata su a ƙasar ta ukraine ya zuwa yanzu sai dai menene zai faru idan jiragen yaƙi suna tashi daga ƙasashe makwabta ga ƙasar ukraine suna kai wa sojojin rasha hari a cikin ukraine wannan tambaya tana da muhimmanci don wannan yana nuna cewa kasashen da suke makwabtaka da ƙasar ukraine su ma sun shiga yakin ne wanda hakan zai bawa rasha damar kai hare-hare a cikin wa'annan ƙasashe wanda kuma zai faɗaɗa yakin masana suna ganin a nan ne hatsarin yakin ukraine yake a duk lokacin da ƙasar rasha ta fada yaƙi da ƙungiyar nato wanda suka hada da kimanin ƙasashe 30 a duniya to wannan zai zama yakin duniya banda haka wannan kasashe suna da kawaye wanda ba sa cikin kungiyar ta nato kuma suna iya shiga yakin ko da ba kai tsaye ba idan haka ya faru da alamun an shiga yakin duniya na uku kenan ta yadda babu wata ƙasa a duniya face tana da hannu a cikin yakin da wannan dalilin ne ya zuwa yanzu ƙasashen da suke makwabtaka da ƙasar ukraine sun ki amincewa ukraine ta yi amfani da ƙasarsu don kaiwa ƙasar rasha hare-hare da jiragen sama don yin haka zai tilastawa ƙasashen shiga yakin don ƙasar rasha ba za ta amince da hakan ba banda haka shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ja kunnen kasashen da suke makwabtaka da ƙasar ukraine kan kada su amince da kaiwa sojojin rasha hare-hare daga ƙasashen nasu don rasha za ta mai da martani a halin yanzu dai ana ci gaba da yaƙi a ƙasar ukraine sai kuma mu jira don ganin yadda lamarin zai kasance nan gaba masu sauraro a nan zamu da sa'a a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga Hassan Barka ya shigo domin gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurari ai saurari lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum radio BOH Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Niger. A yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayina saman wannan takaddama wadda ake tsakai tsakanin Rasha da kasashe na Ukraine ko mu ce da kasashen duniya. To wannan bincike wanda aka yi aka binciko na Rasha ta tafka laifukan yaƙi to wannan bincike ne mai kyau amma mu za mu sha hankali da kasashe na duniya da ma kasashen mu na Sahel inda adalci ne za a yi ai ba yau ba ake samun wa'ansu kashashe wanda suke tabka laifukan yaƙi na duniya idan da mutane sun gane ga abu nan wanda bai jima ba ko da ya faru ko kuma yake cikin faruwa ma na abin da ya faru da tsakanin ƙasa eh, isra'ila da ƙasar palestine idan da eh, masu kula da wannan abu na duniya za su adalci ai ba yau bai kamata a fito a gaya ma duniya ƙasar isra'ila tana tabka laifukan yaƙi sai dai kullum za ka ji an sai yadda ƙara ko kuma sai ka ana wata siyasa wadda sai a yi bincike wai ƙasar isra'ila ita ba ta cikin kotun duniya ta duniya gaba baki daya kenan kaga wannan shirme ne ake yi ba wai gaskiya ce ake fuddowa a ce rasha ta ita ɗaya ta tauka laifukan yaƙi ba a'a isra'ila ma tana ciki yin shi ne radio voh mai magana alkasum ne daga nan da su tashi lafiya assalamu alaikum na sahabe ibrahim autan zamfara daga jihar zamfara a wani ina so ku bani dama domin yi tsokaci akan maganar tafiyar shugaban kasa muhammadu buhari zuwa birnin london domin duba lafiyarsa wai mu abun tambaya gare mu Wasu su gwamnatocinmu na afirka mi yasa ba za su iya samar da waɗannan manya-manyan asibitocin ba na jiyan shugabanni idan rashin lafiya ta same su sai dai ko da yaushe da ciwon ka ya samu kowane shugaba sai ɗaya ruga da gudu sai turai? to wannan ba karamin kuma ba ne ƙasashenmu na afirka don haka muna kalubalanta irin wannan al'amarin shugabanninmu na afirka ya kamata su gane cewa kowace ƙasa ta yi ƙoƙari ta inganta tattalin arzikinta domin dogaro da kanta ba zai yiwu ba a ce an ba ku incin kanku amma kun kasa samar mu da kasashen ku abubuwa irin na more rayuwar ku ta yau da kullun musamman kiwon lafiya da sauran abubuwa ga sunan duk wani lokaci zuwa lokaci yan abu ya samu za a ga za a ruga da gudu sai dai turai turan nan idan aka yi la'akari su fa kere-kere ne suka dogara da shi mu kuma in mun kai dubo ga kasashen mu na Afirka Allah ya azurce mu da abubuwa daban-daban ma'adanai ga sunan gare mu muna da man fetur muna da abubuwa da yawa da dama amma ko da yaushe kasashen mu na Afirka al'ummar suna cikin tagayyari don haka muna kalubalanta wannan yawace yawacen da shugabannin mu na Afirka suke yi zuwa kasashen waje diban lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu eh, kuna tare da alhaji rabi'u mamman group garkuwar matasa daga damagaram a jamhuriyar Nijar. Zan yi tsaukaci dangance da 'yan adaidaita sahu wasu yayinmu wasu kannunmu wasu abokannanmu wasu kuma tsahinmu. E, ban yi ba mamaki dangance da yajin aiki da za su na kwana biyu abin a samu ma Allah ta kaita ma ya tsaya ma a kwana biyu dangance da sa'insa da ake yi da sauran abokan nan aikinsu 'yan sandika da sauransu. Ban ban yi ba mamakin haka nan kowa sai rari ya san ta yi zuba saboda a nan da 'yan kwanuka kaɗan da suka wuce mun waye gari nan jihar da magarama an yi irin wani rangadi na kamar daga sama ake zubo yanayin hukumomi bayan allah suka zo suna guje-guje an ce su yi takarru wasu sun yi takarru wasu ba su yi ba kuma yanzu an zo ana yi musu bita da kulli bakin da allah ya riga ya tsaga wani ya yi kaɗan ya hana shi abin da zai ci ya sha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya to a ina son ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da zuwa dibin lafiyar shugaba muhammadu buhari a kasar london gaskiya wannan abin abin koma baya na musamman ga kasashen mu na afirka saboda kamata ya a ce muna da wurin jinyar shugabannin kasashe ba sai mun te kasashen waje ba saboda idan aka ce kasashen afirka ba su da wani wuri na jinyar shugaban kasa sai an te waje to gaskiya har yanzu dai wankin hula na nan na son ya kai mu dare saboda haka ina fata allah ubangiji ya bashi lafiya kuma wannan mataimaki da aka ban makaragar milki yemi usman bajo da fatan zai adalci ga dukkanin bangarorin da akwai a fadin najeriya baki daya na gode kwarai sunana haɗa mai kwamfuta mai ma local government kebistan najeriya sunana abdurrahman na kira ku daga unguwar karmari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar gaskiya na yi allah wade kuma na yi baɗin ciki da yajin aiki da 'yan adaidaita suka shiga na kwana biyu a faɗin birnin da magaram gaskiya gwamnati ya kamata duk wani ku bar wannan matasan su silemi nemi abincinsu a yi gaugawa daidaitawa da 'yan adaidaita wannan matasan fa wannan adaidaita ita kaɗai ce abin da suka kama suke yin sana'a kuma ku ne kuka hana matasa zuwa ilibi alje su nemi kuɗi kuma sun dawo sun kama adaidaita suna neman abincinsu an tsaya ana so a takura musu gaskiya wannan abu bai da amfani kuma a matsayina na ɗan da magaram gaskiya mun yi allah wade da wanga abin gaskiya a yi gaggauta shirya da 'yan adaidaita a bayan allah su lemu abincinsu mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ma'aikatan gidan radio biyar da malam da suke sauraron wannan tasha barka da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a har da magaram a yau na so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na. dan dangane da yajin aikin da yan adida ta sauro suka shiga a nan jiha ta ta da magaram gaskiya nan abin damuwa ne yana da kyau mahukunta da su sasanta domin akwai matasa da yawa da suke yin sana'ar wannan suna korewa guda suna koda bakin su guda domin su ci da iyalansu da yan uwansu yana da kyau duk matashi idan yana so idan yana harka ta sana'a wata iri ce idan ta kirki ce yana da kyau mahukunta su rika kama domin kasa ta ci gaba da ma jihar mu ba da zaran matashi ya zo yana sana'a shi ba ko wani abu ya zo ana hama kusa da shi ku tashi lafiya ma'aikatan gidan radio biyu ya magana ni ne ya kuba mai aski ba da raka jihar da magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jakori a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Zan ba da ra'ayina ne akan mu Niger sojojinmu a yankin Itileberi sun taka nakiya har muka rasa sojoji guda biyar. To gashi kuma shugaban ƙasanmu Mohamed Bazoum yana ba turawa ƙarhi ko kuma sojojin Faransa don su zo su zauna a ƙasashenmu to lalle kam idan aka duba a yanayin ƙasanmu 'yan ƙasanmu ba kowa ba yake so sojojin faransa su zo su zauna a ƙasashenmu tun da shekaru nan da suka yi a wannan ƙasashe na nafiya afirka musamman ƙasan mali da nan na nijar da dukkan wani sahel yankin sahel inda za su kawo wa ƙasashen zaman lahiya da tuni sun kawo inda niyan su ne na kawo zaman lahiya amma da su ake haɗa baki ana cutan ƙasanmu da 'yan ƙasa da musulmai baki ɗaya muna kira ga shugaban ƙasanmu ya gaggauta janye wannan umarnin da ya bada. To Marilla ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su. ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na tarbiyyar iyali. wanda Muhammad Awal Kunya ya shirya kuma zai gabatar. Tarbiyyar iyali. Jima masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu. Barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali. Shirin da a cikin sa ne muke tattaunawa kan harkokin tafiyar rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyyar iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radion BOH da ke binin Tehran wanda ni awal kunya saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau ma za mu ci gaba ne da sauraron malam ɗayyaba zakariya adam da ke unguwar gangaren jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin sakandare. da ya kuma bi taimakawa jama'ar wannan unguwa bisa lamarin su na yau da kullum malamin zai ci gaba ne da yi mana bayani kan dangantakar tarbiyya da karin maganan hausawa Ni malam ya kimtsa bismillah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك ورحم على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وبارك على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كما الله يا مكة لتورن cewa زي يا maka bukatanka gwargwadon irin شكرا shi kenan wannan يا barawo ya zo wajen malami ya ce ba malam ya rauka ya baki ya biya sa ya yi fata wannan nufin sa kiran kai ne ya ce a bai sa an ba shi wannan nufin sa dan dan ne ko dan kokowa ne ya je ko da rasulun ne ya je malam ya taya shi da addu'a ya ba shi ya je ya biya ya yi wannan kuma kasuwanci yake ya je yake na halal an taimaka masa da addu'a Allah ya bada sa Allah kawo fata ne ya je ya yi ya samu to shi ne sa an ce muku da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba da matar kirki da wanda ba ta kirki ba gaba daya a wancan zamanin na baya to sun dogara ne hannun malamai za su je su ba su abin sadaka da kuma musu abin da za su musu ko rubutu ko laya ko gudu ko na abu kama haka wanda za a ba mutum da ya dogara da shi ya samu hakan ya samu biyan bukata abin da ke da shi ne ake nuna wani karin magana ba wai karen ne yake shan su lahaula ba to anan idan har za ka yi amfani da kallon wannan karin magana ka tabbatar da cewa in ma za a koya wa ɗan naka to ka tabbatar da cewa ka masa bayani da lajalla idan kuma magani ne zai karantar da wannan a makaranta shi ma ya yi dogon bayani ya mutu wa yara bayani sama yan sakandare gani ma yan gaba da sakandare ila sun samu kokolon su samu hankali za su iya fahimta su gane me ake nufi ainihin abin da ake nufi shi ne abin da kake gina ne kaskantacce ne ba zan samun sa ba to ga shi ne ya samu da me ya na samu na amfani da yan kuɗi na an don ka ɗauke mana magana kuma a zamanance a yanzu wanda muna ganin abin da ke gaban mu yanzu muke hange duk wani aikin da za ka nema a fuskar hukuma yanzu sai ka ba da kuɗi sai ka ba da kuɗi saboda da za ka bi hanyar gudun su masu cin hanci ne kaɗan ne daga cikin mutane wanda suke taimakon kayan talaka su taimake su ɗauke su aiki a jiya amma kai ɗan talaka in kana son wani babban aiki ga su nan da yawa sun gama digiri suna zaune a gida ga masu yanki suna neman koyarwa babu don me don ba su da ɗan abin da karen nan ya bayar aka ba shi wannan aiki aka ba shi rubutu to kai baka da abin da za ka bayar ɗin iyayenka ba su da shi balle har a yi a samu kwancin babban aiki to idan ka samu a yi wannan aiki za ka yi amfani da karin magana ha wani ka samu kaza to kare da kullum ba sai ta lahola ba dubu ɗari biyu na bayar sannan ka ni wannan aiki ko dubu ɗari uku na bayar na kashe babana ya kashe wani ma su ka zama ka dauke na aikin soja ko ka dauke aikin aikin ɗan sanda kuɗi to kaga a nan kuma har yanzu imani ya sake fita in ba ni da gaske ba saboda ne domin wanda aka kashe kuɗi a kansa aka samu aiki shi fa zai kokarin tunanin tunanin ya fitar da kuɗinsa tukuna da aka yi asara kai neman kuɗin zai fafa ba dan aikin ba zai fi dan Allah ba ba kuma zai idan an dauke shi ba a'a sai ya dauke shi kai akwai ma wanda aka ce akan yi dinga gani ba a baka wani ajiya mana za ka ba ba ni shi yanka ba su shi to shi kenan to kudin ka na ke na wata kaza za mu dauka to kai kana cikin damuwa dole ka yadda wancan hadisi da ke cewa arrashi wal murtafi dinar kaga kai an takura maka ne an maza maka ne shi dai dai kaza shi zai shiga na ba ma ba kai saboda haka wannan karin magana tana nan za ka yi amfani da ita amma ka lura da abin da ake fada bayani da na yi da kuma bayani za ka kara ji kan wannan karin magana tana nan za a yi amfani da ita amma fa akwai ka mu kai bayani idan a wasu yara rana kashi in ko wajen manya ne wani wanda sun san me ake nufi da wannan karin magana. masu sauraro kada ku shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan rerun sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran na kasar iran inda kuma muke sauraron wani malami daga kasar nigeria wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan karin maganan kare da kudinsa to sai wata karin magana ta gaba wai da sanin allah malamin shagiya to wannan akwai wata karin magana can ba da kama da ita yake cewa shiru baba ya fi shirwa ko kuma asali ya ruhu an kama uwar amarya da ango a sha a ba ci to a wannan na farko da muka faɗi da sanin Allah malam ya sajiya sai eh, haka ne saboda Allah wani basirin ne ana yana ji yana kuma gani idan malamin ya ji ya aikata ya sha giyan shi kenan amma ba nan kar kuma da ba giyan ake nufi ba a'a mummunan aikin da malami ya aikata mummunan aikin da malami ya aikata ba kawai giya ba hasa sun siffanta wannan ne sun kawo wannan giya ne a nan saboda mummunan abu a wajen bahaushe ba kamar shan giya saboda idan ka sha giyan nan hankalinka yakan fita ka kan aikata wasu abubuwa na haramun gaba da wannan kana hankalinka ba za ka aikata ba to amma sai ka ce na an ce da sanin Allah eh haka ne idan ka ce Allah bai sani ba to ka mai da Allah ka rage wahala siffofinsa da ke da shi shi kansa ya ce sabiu ne shi kansa mai ji ne basir ne ya ambata kansa cewa shi kansa mai gani ne to a sai kenan kana cikin duk inda kake Allah yana jin ka yana kuma kallon ka kar ka manta da ayan da ke cewa ma yalfazu min da illa ladayhi raqibun atid ta wannan kada magana za ka iya faɗin ta tsakanin ku da manya amma an kafa da a gaban yara nan kuma zai kawo raini da rashin fahimta tsakanin da malamin su kaga ilan wannan kenan yadda aka bani misali kwanan nan wani abu ya faru a rediyo na biyu an ce cikin wa'annan wa'anda suke yan kidnapping ne ko kuma yan boko haram ne ta can wani daga cikin su a sai malami ne har ya kira ma maulidi ya kuma aika wa malamai duk wanda bai zo ba kuma ya san abin da ya masa baya kuma ya kori sarkin garin gaba daya duk wasu masu mulki na garin ya kore su yayin da mutanen su ne sarakunan masu gudanar da kudi shi shine shugaba yana zama a garin don kuka bincika masu waya za ku ji ko ba za ku tura kuma waya waya kila za ku gani to kaga nan da sanin Allah malam ya ma'ana Allah ya san wannan mutumin ba na kirki ba ne ba amma ga shi kuma a bangaren sa na malami wanda ya yi karatu ya san abin da fahimta na bi amma kuma gashi yana kashe mutane sai kuma gashi shi ne ke gayyatan maulidi na na annabi sallallahu alaihi wa ya za ka fasa wannan yaya ka yi da wannan amma idan ka ɗauko wata aya can kada salatu ta tanha an a yi wani munkar Allah tana hana mutum ya aikata mummunan aiki gaba ɗaya tana hana shi ya aikata alfasha wato duk wata kalmar da zai faɗa wanda Allah baya so to shi zai faɗa in dai duk wata kalmar zai faɗa wanda Allah baya so to ina sallah daidai daida ba zai faɗa wannan kalmar ba duk wani aiki na sata na kisan kai na fasikanci na fyaɗe na kidnapping na luwaɗi duka wannan abin da Allah baya so to za ka samu in dai kana sallah daidai daida ba za ka aikata ba to sai gashi wannan mutum wanda ya kira ba da yana yana yi duk wani abin da yake yana yi a ji a tashi gari a kashe mutanen da za a kwace dabbobin su an yi wannan ko ba zai zaga da yanzu ka gani za ka ce Allah bai sani ba ne yake aikata wannan ya sani ya sani to daga ɗan wannan kalmomi da ma nake cewa ba mun kare ba kenan yanzu za mu kai shekara muna yi ba za mu rasa abin da za mu faɗa ba cikin wannan a cikin karin magana da wannan ɗin da na waɗansu wanda muke ji wani guri wanda ke wadansu daidai ne wadansu kuma ba daidai ba ne wani wadansu kuma ga dalilan da ya sa ake yin. to masararo ga shi dai mallam ya fara koro bayani mai shiga jiki da bude sabon kundi kamar yadda ya saba to amma lokacin ya fara daka mana harara da ƙarshe dai muna yi wa malam yabo zakariya adam da ke unguwar gangaren jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin sakandare wanda raya kuma mai taimakawa jama'a jama'ar wannan unguwa godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimman ayyukan da ke gabansa a madadin radiyon bh da ke nan tehran babban birnin ƙasar iran ne alkunin da shida na gabatar nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu barkama da huta da kuma fatan kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama sannan kuma barka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da ƙwararru waɗanda suka san ƙabli da ba'adin fannoninsu kan abubuwan da suka shafi wannan nahiya ta afirka inda a yau a cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan na gyaran tsarin mulkin ƙasar najeriya da 'yan majalisan ƙasar guda biyu suka yi Gani awal kunya zan ja akalar shirin yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi bayan shafe lokaci mai tsawo ana tafka muhawara majalisun tarayyar najeriya biyu sun kada ƙuri'u kan wasu muhimman bututuwa da ake son yi wa gyara domin inganta tsarin mulkin ƙasar najeriya tuni ƙungiyoyin mata suka fara nuna ɓacin ransu don ƙin amincewa da wasu muhimman bukatunsu da suka yi a cikin tsarin mulkin domin tattauna wannan gyaran tsarin mulki muka gayyato sanannen masanin dokokin najeriya nan kuma malami a jami'ar bayero ta kano farfesa lawan yusufari don jin ra'ayinsa game da wannan gyaran tsarin mulkin inda muka fara da jin yadda gyaran tsarin mulkin zai kasance to profesa a watan farko mata kuna musu mutum daga bismillah eh, me yake sa ake gyaran tsarin mulki ne a ƙasa bismillah profesa to shi kasan kullum tsarin mulki shi ne daftarin da yake amfani a ƙasa wajen gudanar da mulki da dai abubuwa na yau da gobe tun da abu ne na ajizanci na ɗan adam ɗan adam ne yi shi yau da gobe don da za ko buƙatar a gyara wani abu wani lokaci saboda an fahimcewa akwai kuskure a yadda aka yi shi tun farko wani lokacin kuma ana samun ci gaba ne akan abin da ake da shi to alayi halin kullum shi dan adam su yake ci gaba to kuma dokoki su ne ake amfani da su domin a tabbatar da cewa an yi wani tanadi na gari domin ya tabbatar da yadda ake yin mulki a duka adalci da kuma hanya ta ci gaba a ƙasa baki da shi yasa dole za a ga yau da gobe ana gyare-gyaren kundin tsarin mulki da dukkan dokoki ma da ake da su na ƙasa sai sa kake da majalisar makanta aikin da dama ta yi dokoki kuma ta gyara su. to profesa gashi wannan tsarin mulki na najeriya ya shahara a duniya me yasa ake sukansa saboda wasu ne suka yi shi. to kasan shi in ka dube shi farkon farkonsa ya buɗe ne da cewa mu mutanen najeriya mun baiwa kan wannan kundin tsarin mulki abin da suke cewa wato kundin tsarin mulkin kansa bai bada gaskiya ba tun da in ka duba tarihi wannan kundin tsarin mulki na alif ɗari tara saba'in da tara kamar gyara ne aka yi wa na kundin tsarin mulki na alif ɗari tara da saba'in da tara wanda bisa kan shi da aka yi zaɓe na lokacin da shagari ya hau mulki ya ɗari tara da saba'in da tara to wancan ma sojojin ne suka yi shi an tuna lokacin general murtala muhammad ya fara aikin aka zo aka yi mulkin da bai nasara ba obasanjo ya karba ya karasa aka fito da shi wannan kullum karin mulkin su shagari suka yi amfani da shi aka zo aka yi mulki har aka zo ga wannan alif ɗari tara da tara wanda shi ma abacha ne ya fara shi ma daidai kara tsara Allah ya mai rasuwa Abdulsalam ya zo shi ma yana mulkin so da shekara ɗaya da yayi a kai aka har hada aka fito da kullum tsarin mulkin da aka yi zaɓe bisa kan shi shi Obasanjo ya karba. Walalai soja biyu suka yi shi amma dole za ka samu farar hula da za su shigo a yi aikin da su. Ana cewa soja ne saboda a lokacin mulkin soja shine aka kundin tsarin ba amma tun daga lokacin da aka yi shi zuwa yanzu shekara ana ta kusan ashirin da biyu an yi gyare-gyare wajen na biyar kenan yanzu da aka yi ya kamata a ce an yi nisa da matsalar soja ɗin nan tun da rahula ta yi kanakanci da yawa a kansa kuma farar hular nan mutane ne suka zaɓe su suka je wannan majalisar suke wannan yanki amma da yare yanzu kundi ne wanda ba za a rasa gyare-gyare ba nan gaba ko na amerika ma za a ga ai kullum kan gyare-gyare kuma shekara kusan ɗari biyu kenan. to profesa me yasa ke tsaurara sharaɗan gyaran tsarin mulki ne. eh to kafin shi ne wato a cikin dokoki da ake da su na ƙasa shi ne babbar doka da ake da ita duk wani wata doka da za ta yi to ana samun sahalewar yin dokar ne daga kundin tsarin mulki ita ce wato jigo da ita ake mulkin ƙasa bisa kan da ne ƙasar ta haɗu biyu daban-daban addinai daban-daban suka haɗu bangarori daban-daban suka haɗu a kai yarjejeniya aka ce a zo a zauna a matsayin ƙasa ɗaya dungulalliya to profesa a matsayinka na malamin dokoki a nan jami'a me za ka ce game da garin tsarin mulki da aka yi a najeriya kwanan nan da aka yi na kwanan nan da majalisa ta yi yana da mahimmanci sosai saboda ya kunshi abubuwa masu dama waɗanda ana bukatar su dama misali ƙananan hukumomi na na kasan da ake da su in ka duba shekarun bayanan duka da ake miki a jihohi sun hana su kata kuraren da ake ware musu jiha da ga jihohi gwamnatocin jihohi ne suke karbewa a cikin wani account da ake cewa joint account in sun karba sai abin da suka dan zakura ƙananan hukumomi yana hana su su aiki yadda ya kamata aikin da ya kamata ƙananan hukumomin su za a ga jihohin da ke shigowa suna yin abin da ya sawaka sai da dan waga musu dan albashi da dan abin da ba a rasa ba so ba su da gashin kansu yake kama kaga gyaran da aka yi na kwanan nan ya kokarin gyara wannan matsalar da ya soke wannan biyan account ne yake tanadin cewa kudaden sabin da tura musu kai tsaye haka nan kuma bangaren shari'a da bangaren majalisun dokoki su ma duka an yi gyaran da za a tabbatar da cewa suna da cin gashin kansu ba wai kundin ba su dinga zuwa wurin majalisar zartarwa da kofi a hannunsu ko kumbara suna suna fara abin da ya kamata su yi amfani da shi ba to kaga wannan riki ne masu kyau wadda za su tabbatar da ana gudanar da ayyuka a bangarori guda uku na mulkin ah, kwanciyar hankali da ci gaban kasa to profesa kamar yadda ka faɗa wato wannan majalisa ta amince ko in ce majalisu sun amince da abubuwa da yawa game da gyaran tsarin mulkin da suka yi amma profesa me yasa ba su amince da daidaito tsakanin jinsuna ba a najeriya wanda sa mata suka dinga zanga-zanga ma a cikin ƙasan baki ɗaya. to abin da ya gaskiya ya ba da mamaki domin an yi zaton cewa za su aromin samu damar takarawa wajen tsarin mulki da siyasa a ƙasa amma sai eh, da ki yarda da wannan tanadin a watakila da masu tunanin gwamnati a yanzu haka ma ai su matan su ma ba hana su aka yi ba sun takara a kofa da ta biyu wacce cikin so ta fito yin takarar nan ta fito ta gwada farin jinin da mutane sun zaɓe ta shi kenan tunda yanzu ma akwai ai mata a majalisu za a ga akwai sanatoci akwai a majalisar tarayya an kaje jihohi na za a gansu. abin da babu kawai shi ne babu gwamna mace amma akwai wasu jihohin da za a ga akwai mataimakan gwamnoni haka to dai ko ba a buɗe take su zo su shiga wannan harkar a dama da su amma a ce za a ware musu wasu kujeru kawai na din dole akwai wannan data ba da ɗare su to zai iya jawo matsaloli cikin a wajen bada da wannan kamar zai zamanto ya saba ma ka'ida ta demokaradiyya cewa kowa ya kuma ga dan matsalolin da zai shafi ya sa kai gudu nan wannan wannan al'amarin ba wai ba ta son mata su shiga hankalar gwamnati da siyasa ba ne. Farfesa da ƙarshe yanzu an ce majalisun tarayya sun gama nasu wato yanke hukuncin kuma za a mika shi ga majatan jihohi su masu yanke nasu hukuncin kana ganin wannan gyaran tsarin mulkin zai kai labari kuwa muna da tsoro a ko waɗanda za su iya kaiwa labari amma muna da tsoron wasu ɗin ba za su kai labari ba musamman abin da ya shafi ƙananan hukumomin nan da kuma ɓangaren shari'a da ɓangaren majalisun su ci gashin kansu lallai akwai tsoro cewa an kai majalisun jihohin nan tun ba gashin kansu suke ci ba suna karkashin gwamnoni na aljihun gwamnoni su gwamnoni na za su iya wato kawo tarbaci za su iya hana ruwa hana majalisun nan su yarda da wannan gyaran ba abin mamaki ba idan hakan ya faru so da yawa abubuwa sun nuna cewa majalisun jihohin nan ba su da katabu sai abin da gwamnoni su ce musu da kuma kowa ya sani a najeriya gwamnoni ba sa son su sakarwa wato ƙananan hukumomi mara ba sa son su takarwa bangaren shari'a ba sa son su kar ma bangaren a majalisun nan duka bara so suke ya zaman to kullum suna karkashin su sai abin da suka ce musu mutum da ko ba sa so kuma suke da faɗa a jihohin su to da gaskiya ba abin mamaki wani idan aka je ma jihohin na su da kansu su ce ba sa son waɗannan gyare-gyaren ba mamaki zai iya faruwa sai dai watakila in kun ga yadda yan najeriya suka yi ta ana buƙatar abin kuma watakila su kungiyoyi na matakai watakila suka fahimci cewa an bata dage ba za iya samun matsala suka je kamfen ne su muka je jihohin nan daban-daban suka nuna cewa lalle suna bukata a yi wannan abin suka yi ta a kan gwamnonin to watakila za su iya haƙura a yi wannan gyara amma babu mamaki gaskiya a ce abin bai samu a kasar da ake bukata ba. to masu raro a nan za mu ɗan takawa wannan shiri na afirka a yau birki sai kuma wani jikon in allah ya kai mu da rai da lafiya a yamakon farfesa muhammad lawan yusufari malami a jami'ar bayero ta kanan dabo ni awal kunya da shirin na gabatar nake cewa sai allah ya kai mu wani shirin wannan shirin ne muka kawo ƙarshen abin za gabatar muku amma da kuma sauran dakikoki ga takaitattun labarai. Wata majiyar radiyon Yahudawan Isra'ila ya ba da sanarwar cewa gwamnatin ta ƙasar Isra'ila tana shirin rusa gidan Falasɗinawa guda biyu Umar da kuma gaith jaradat da ke kudancin birnin Jenin. labarin ya kara da cewa a jiya ma dai sojojin yahudawan sun nufi unguwar silatul harithiya da ke yammacin garin jenin amma mayakan sarayal kudus sun tilasta masu komawa baya sojojin hamci kasar isra'ila sun kama gais da kuma shakikinsa umar 'yan shekaru 21 a duniya ne da kuma kawunsu sheikh muhammad yusuf jarrat a wani sumame da suka kai wa yankinsu silsilatul harithiya kimanin wata guda da ya gabata tare da zarginsu da hannu a wani harin da mayakan saraya kudus suka kai wa yahudawan ministocin kuɗi da kuma na harkokin wajen ƙasar jamus sun yi watsi da shawarar da wasu ƙawayensu na turai da kuma amurka suka fara bayarwa na a sanya wa ƙasar rasha takunkumi a fannin albarkatun man fetur ministan harkokin wajen ƙasar jamus anna lena bikebok ta ce wannan tunanin ba shi ne mafita ba kuma kada a yi tsammanin irin wannan matakin zai dakatar da tankokin yakin rasha a ƙasar ukraine to duka duka ya abin da suka a cikin shirin gan lokaci na mu zan jarin zamu shirin a nan a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da sa ɗan shirye-shiryen amma kafin nan amma madadin tahir amin da kan labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya ko muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. thank you